الرحمن الرحيم ضاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم وفي الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka muka sake taruwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sarki sama'ila muhammad naira hafizahullah yi mu ci gaba da karatu a cikin littafin allah mai tsarki muna wa allah godiya subhanahu wa ta'ala da muka ce ramadan aka sha karatuka sosai Allah ya kaddare a ƙara Ramadan a kai tafsirai ko ina yanzu kuma insha Allah ta'ala mun dawo domin dora karatu daga inna mafarin karatunmu na sati juma'a juma'a juma'a ba su manta ba yau muna goma sha biyu eh, sha hudu ko? eh? sha biyu ga watan eh shawwal shawwal muna sha biyu gare shi yau hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya, da da arba'in uku, wanda ya yi daidai da yau muna sha uku ko sha uku sha uku ga watan biyar miladiya shekara biyu. muna roƙon Allah kusan sarki shi mai jagoranci a cikin wannan karatu ‘yan uwa musulmi in ba a manta ba ka yan maje ramadan mun kwana ƙarshen sofa ra'ayi yau kuma za mu tashi farkon sotun namli insha Allah malam bismillah bismillahir rahmanir rahim batin tilka ayatul qur'an wa kitabin الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون شنا ينوى مسلمي دموها كلا دامغا ما لنقوم Allah shi masa rahama ya النمل مكية wannan so a kan sosun namli menene annam tururuwa wannan ƙwarin da kira tururuwa Allah ya kira wannan sura da suna sosun namli dama kun san sunan surori dukansu tauƙifi ne abu ne wanda babu wanda ke iya ishtihadi da ƙirƙiro ya aza sai da Allah da mazu suka ci saboda ka wannan sura an kira sosun namli surar tururuwa saboda wani abin mamaki da ya faru a cikin wannan game da wannan ƙwaranya ko game da wannan wannan wannan dabba Allah madaukakin sarki ya farar da wani abu game da ita makiya kuma an saukar da ita gabanin hijira gabanin manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina aka saukar da wannan sura hiya salatun aw arba'un aw khamsun wa tisuna aya to wannan sura ta dauke da ayoyi 90 da uku ko hudu ko biyar? 95 ko 94 ko 93 yawan ayoyin in da uku ko da hudu ko da biyar wa mawdu'uha ra'isi abinda a topic darasi na wannan sura shine tawjuhul qulubi ila Allah wahda kuskantar da zukata zuwa ga Allah shi kadai zuciyarka tinkari Allah shi dai saka sa wani ka gama maki idan kana son ka ga abin mamaki zuciya ka tattara ta duka tinkari Allah komi sai Allah komi Allah kawai wannan za ka ga al'amari mai ban mamaki a cikin rayuwa. ya ce wa annal gaiba la ya arifu illa huwa kuma lalle abinda a gaibi babu wanda sai sai shi gaibi na sama gaibi da na ƙasa babu wanda sai shi in ba Allah ba zuciya ka sai da wannan amma in ka ɗauka cewa akwai wani mutum da ya san gaibi to ka samu matsala imaninka ya tashi wallahi imaninka bai tsaya sanin gaibu sai lillahi saboda haka wannan suwa tana karantar da babu wanda ya san gaibi sai Allah ya yattali'u alaihi man yasha'u min ibadihi Allah yana linka yadda gaibi ga wanda ya wa daga cikin bayan sai Allah ya yadda da gano Allah ya faɗa maka da zarar ya faɗa ma kai gare ka ba gaibi ne shi yasa wasu na ganin sai manzon Allah ya san gaibi zan Allah bai san gaibi ba amma ai an kallin linkayar da shi an ka faɗa mai da ganzu ya san gaibi ya tashi da gaibi shi gare shi kamar yanzu ne kai ma abin da za a yi gobe an riga an shirya an gama sai kai a kira ka a faɗa ma to yanzu kai gare ka ya tashi da gaibi saboda kai ka sani an faɗa maka amma gabanin a gaya maka wannan gaibi ne gare ka ba sani ba shi yasa yake cewa alimul gaibi bala fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasuli min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah ta'ala ya ce alimul gaibi Allah shi shine masanin gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah bai bayyana gaibi sai kowa illa man irtada sai wanda Allah ya zada shi min rasul na manzo ko shi fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah ya san sani tsaro gabansa da bayansa don a tsare masa kawar kada wani abu ya shigo ya bata wannan gaibi da aka sanar da shi da saboda ka yan uwa musulmi wannan sura tana karanta da babu wanda ya san gaibi sai Allah amma Allah yana sanar da wasu daga cikin bayi gaibi sai su san shi Allah ya dan ba su leakage sai su gano yace wala yatbu illa shar'a kuma shi wanga da aka sanar da shi gaibi alinka bai biya koyon ba shari'a ba duk wanda kaga Allah ya keɓe zai ga sanin gaibi to bai aikin komai ta shari'a ko bisa kuskure bai sakin shari'a manzanni da waliyyi da sauran bayan Allah ke saboda ka yan uwa musulmi mutum ya rike Allah sai ga mamaki Allah zai dinga sanar da kai wasu abubuwa waɗanda kai ma sai kai mamaki ne da ka san ka san su ya Allah ka ba mu ikon ganewa kun gani bil amu malami na kahin ya lalace an yi lokacin da da yawa daga cikin wa'alin kayan da shi ya gamsu. an ce bangaren ilimi duk abin da ya shige mai duhu in ya ɗaya sai sama Allah na gwada mai wannan abu saboda tsananin yarda da Allah ya dashi amma da ya lalace ya hita daga cikin ayoyi ya bar ilimi da bai ya koma aiki da jahilci shi nan sai ya halaka duk wani abu suka lalace sai ya zanka kamar ba malami ba ubangiji Allah ya kare shi na ke cewa bismillahir rahmanir rahim malam kuma Allah shi masarci muna fara bude wannan sura sunan Allah mai rahama mai jin sai ke tsasin dama ba'un na daga farkon da aka waje biyu ba ba ha ƙara ba shi kuma sin kana mai ja shidda sai ke tsasin kamar ya sin wa'annan harufa guda biyu da'un da sinun yace Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah ne kadai ya san abin da yake nihi da waɗannan harfa guda biyu shi yasa malamai suka suna daga cikin al-mutashabi ayoyi al-mutashabi wanda suke da wato ma'anar su ba ga ba ga hili suke ba babu wanda ke iya faɗawa hakikanin sun ba Allah ba shi yake al-mutashabi amma al-muhkam shine duk wata ayar da ma'anar su ga hili amma yanzu kaga waɗanda harfa guda biyu manzon Allah da kai ne ya yi nan bai fassara su ba su ma sahabbai sai dai kowa ya kawo fahimta shi sai a ce tsasin ana nihin muhammad sallallahu alaihi wasallam tsasin suna cewa a sunaye daga cikin sunayen Allah tsasin sai su suna fassara iri daban-daban kama irin shehin malami shek almarrazi mustapha yake cewa hurufus tambihi ne faɗakarwa ne Allah kai kuma a ta ku saurara shi ma lafi ma'ana ku saurara shi ya ya fahimci wa amma ibn kasir Allah shi masa rama ya ce wa'annan harfa guda biyu suna daga cikin harfan da aka kalubalanci larabawa in sun cika su larabawan gaske ne su kawo ƙur'anin da ya haɗa irin harfa irin waɗanda su ma su kawo irin nasu ƙur'ani mai harfa irin wanga in sun isa larabawa ne haka ibnu kasir ya faɗa Allah shi ba farama saboda ka Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shine kadai yake da sanin manufa ya san manufa saukar da wayannan harufa guda biyu Allah ta'ala ya ce tilka wa'ansan ismul ishara ne amma suka ce ana umarni shi lil qarib wal ba'id tilka wansan kuma ana wani ga mufrad da kuma jam'i tilka ismul ishara ne amma ga mace ko kuma abubuwa na wadda ba su da hankali jam'i da tilka wa'ancan amma nan malamai suka ce ana nihin ana ishara ne ga abin da a kusa saboda mahimmanci. ne Allah ta'ala ya ce tilka mana hadihil ayat wa'annan ayoyin da za mu karanta na Qur'ani ayatul Qur'ani Allah ya ce ayoyi na Qur'ani mai girma ayatun minhu ayoyi ne wanda aka tsakuro daga cikin qur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce wa kitabin mubin kuma wani irin littafi mai mabayyani muzhir lil hakim al batil wanda ke bayyana da gaskiya daga ƙarya daga banna yace wa udifa alaihi yace wa ziyaratun sifa kuma aka ƙara masa sifa shi qur'ani ya ce wa kitabun mubin bayan da kitabu kuma aka ƙara mubin littafi ne bayanin abinda a gaskiya daga abinda aka yi shi yasa duk wanda ya rika qur'ani babu shi kare da gaskiya wanda yake kuma ya ya rika bata ya rika saboda ka shi yasa Allah ta'ala da yake cewa wato tilka ayatul kitabi wa qur'anul mubin kun ga da ayatul tilka ayatul kitabi wa qur'anul mubin duka duka mara guda ne amma sai Allah madaukakin sarki ya kawo su duka dan mutum ya san cewa ayoyin waɗannan sura duka ayoyin qur'ani ne sannan suna bayanin gaskiya da ƙarya wanda ya rika su ya shirya wanda su kuma ya bata ubangiji Allah ya samu gashi gaba sai Allah ta'ala ya ce hudan ta karanta sai Allah ta'ala ya ce huwa hudan shi qur'ani shirya ne dukkanin shirya ne ai hadin min ad-dalala shi qur'ani mai shirya ne daga bata ma'ana duk mutumin da ke karatun qur'ani yake jin ma'anarsa to zai shige daga bata Allah wadda kuke zarki zai gwada mai ga hanyar da ya kamata bi ta gaskiya subhanahu wata'ala yake cewa wa bushra lil mu'minin kuma shi qur'ani bushara ne ga wanda an mu'mine cewa suna da aljanna ay al-sadiqina bihi bil janna wasu ke da wato mu'minai na gaske suna da bushara da aljanna ke ne wa musu wannan sura wannan aya suna karantar da mu cewa alqur'ani mai girma ayyukan da yake yi akwai bushara akwai gargadi yana bushara ga mu'minai cewa za su samu aljanna duk wanda an mu'mini inda imanin ka na kwarin za ka samu aljanna sannan kuma idan mutum ya saki imani kuma ya kama kafirci shi kuma akwai akasin wannan ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce allazina yuqimuna salat sune wanda suke tsaye da sallah bi an ya'tu biha ala wajhiha suna zuwa sallah ga yadda suke ga da suka a nan akwai aiki masu tsaye da sallah sune wanda suke zuwa da ita akan fuskar yadda kamar yadda manzo Allah sallu kama ra'aytu muni usalli wata rana manzon Allah kuma ya hau mumbari ya bada masa bayyana da aka salla, da ya taka mumbari kaga shi mumbari yadda yake asali ne baka isra zira bisa gare shi amma annabi kuma da ya taka yayi sallah yayi karatu yayi ruku'i da ya zai jira sai ya sauko baya baya sai ya sauko da baya da baya yayi sujada ya taso ya sake mutai wata ya sake tashi da ya gama sai ta sallu kamar a aikin wuzu sallu ku yi sallah kamar da kuma gani ina sallah kaga wannan me yake gudawa yana gwada cewa kenan duk ibada ana son mutum ya san yadda aka yi shi na nan da yake cewa qur'ani ya zama bushara ga masu jin tsoron Allah sai Allah ya bada sifa wa'annan mutane yace alladina yuqimuna kimuna sala su ne wanda suke tsaye da sallah suna zuwa da fuskar da ya take wa utuna zakata ay yu'tuna zakata kuma suna ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su game da lahira su masu yaqini ne suna tabbas cewa lalle lahira akwai ta domin ka san akwai wani shi suna ganin cewa anya ko lahira ga aka wuce ko anya ana akwai ta ko domin su kafiran farko abin suke cewa su inda ana lahira su ganin suke da su farko a fara dawar su in ha akwai lahira to uwa yanzu kafin suka mutu a fara dawa sun tukun sanar su akwai lahira domin kawai suke cewa babu babu wani abu da kuma lahira yanzu daga duniya duk wanda ya mutu shi kenan kusa akwai dahariyun masu aƙidar dahariya cewa kawai da yi na kashe mu a yi wasu a kashe mu a yi wasu wannan mugun aƙida ke sannan akwai masu aƙida kuma sanatul arwah masu ganin cewa duk wanda ya mutu za a ɗibi rayuwa sai a samu wani jariri shi kusa ya rayu cikin cikin wasai shi aka sana an yi nasu kenan an yi kwafi na rayuwa wanda ya mutu an ɗauka an samu wani su ma waga aƙida mugun ya aƙida ta to saboda ka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce sun ce su game da lahira masu yaƙini na suna tabbas kun san akwai akwai haqqul yaqin akwai ainul yaqin sannan akwai mi akwai haqqul yaqin akwai ainul yaqin ko sannan akwai mi akwai na uku ilmul yaqin shi ilmul yaqin shi a farko sannan ainul yaqin sannan haqqul yaqin shi ilmul yaqin abin da ka san tabbas kama ce daya a tara da biyu ko daya a tara daya sai ya zama biyu ɗaya ya tara da biyu su zama uku ka ga ba sai mu ilmul yaqin sai ka da yaqini akan haka abu yake jama'a ina fatan mun gane magana ko mu biya san gida ne ina gidan ce tuwa ga gida na to ni gina shi kaga shi aka ce ma ilmul yaqin sannan akwai ainul yaqin abinda mutum zai gani garin da gare ka gani ba labari an ka baka ba sannan shi kuma haqqul yaqin abinda mutum ya ma jiki ne kaga abin da gari da nesa kaga yaro zama ainihin yake amma abin da ya taɓa da jini ka jiya kamar ce ana ruwan sama ga kuma ana yi waje kaga wanga ainihin yake to amma lokacin da ka hita waje sun ka jige ka ga ka, sai ka ce yanzu kana da haƙƙul yake ne ba ina fatan mun gane magana shi yasa Allah ta'ala ya ce wa hum bil akhirati hum yuqinun su game da lahira masu yake su tabbas cewa akwai lahira wata rana mutane za su mutu Allah zai tayar sai musu hisabi shi yasa ma wa hum bil akhirati hum yuqinu to haka aka san kowa ya zama ne game da yaqini game da harkar lahira Allah ka ba mu ikon gane ba gaba sai Allah madaukakin sarki إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون الله تعالى يتي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة للي هو إن باطل ما عند الآخرة زينا لهم أعمالهم الله يتي من قوة من قوة مصر أيوكرس عن دنيا suna ganin ayyukansu masu kyau na amma kuma Allah ya kawata musu kamar aikinsu na kwarai na ba su yi imani da lahira ba su yadda ba zukatansu ba su amsa musu ana ana musu a tashi ba idan aka ce lahira abubuwa da yawa sun so kunta akwai awon aiki akwai tsayuwa gaban Allah akwai shiga a aljanna akwai wuta to su waɗanda duk su zuwa gaba ki daya to shine Allah ta'ala yace zayyana lahum a'malahum mun kawata musu ayyukansu suna ganin su kamar na kwarai na kaga Allah ya halaka su domin duk mutumin da yake abubuwan aiki sai ga na kwarai na kawai misali mutum na gana sai a kama gwada mai cewa ai wannan aikin mai kyau na rai ne ya tabbatar min mai kyau na kaga ya samu matsala ce babu lokacin tuba gare shi to shine Allah ta'ala ya ce zayyana lahum a'malahum mun kawata musu ayyukan su su aka ba ganin aikin mai kyau na Allah ya ce wa hum fil akhirati kuma su a lahira humul akhsaru wa wadda za su kowa asara eh zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun Allah ya ce mun kawata musu ayyukan su su suna masu demuwa yatahayyaruna fiya suna kai kuma suna daimuwa likubriha saboda munin wa'annan ayyuka din kene yawa musulmi Allah ta'ala da ya kawata musu ayyukan su zuwa magana ganin aiki mai kyau na Allah ya ce su gani ga daimuwa ciki in su ta yi wanga aiki su dawo su yi wanga in su ta yi wanga su dawo su yi wanga dai yanzu in ba za a ga idan mutum ya yi sata ya samu kuɗi na ya kashe su daga wurin mata sai wurin shaye-shaye shikin sun ƙare kuma sai ya kuma zuwa sata kuma da wahala ga mutum ya yi sata ya kuma ya sai da ya sai wani abu amfani da ku ko ya ce wurin sata su kaga ɗaya mota ya kai ya fi ya sata kuɗi masu yawa sai ya tuho duk sai ya rere su wurin aiki wurin mugu aiki gaba ki ɗaya kaga ɗaya mota ya kai bai gidan karuwai bai wurin sata bai wurin shaye-shaye sun kare kuma sai kuma ba wasu kaga ɗaya muwa ke sannan da wahala haga mutum na irin wadda abuwa ya da sallah bai sallah da ɗan shaye-shaye da mazinanci da ɓarawo da wahala da sun da sallah da wuya da wuya saboda sallah ba ta dacewa ga masu irin wannan aiki ba su na tsoyin in ko su sai da sallah za ka sun mura wani aiki wayar wata rana an kama manzo Allah wani an ce ya rasulullahi wani mutum daga cikin masu zama ɗan majalisarka ina sata manzo Allah ce ba dai ina sallah ba suka ce kwarai ce manzo Allah ya sallah za ta hana shi zai bari kuma ba a ɗauki dogon lokaci ba sai ya bari imamul kutubi ya kawo waɗanda da sai ƙarƙashin ina salatu na hannun fasha iwal munka manzo Allah ya ce ku bashi sallar za ta hana zai bai kuma sai bar sata shi yasa matakin farko in kana son ka ya gyaru yau kari kamalin zami ne kawo kawo shi masallaci wallahi za a ga tunanin shi ya canza zaran ka fara kawo shi masallaci ko zina yake ko shaye-shaye ko caɗe yake in dai kana kawo shi ina samun salloli cikin jami'i wallahi wata rana zai bari amma idan kana kyale shi yana kwana ne kana waka to an samu matsala baka ce maka mai ba musamman subahin ka za ka kawo shi na subahin in ka kawo shi aka yi subahin shi ya fara jin daɗin sallar subahin cikin jami'i wala za ga ya kama jiki ne wannan abin kana nan za ka biya bai saboda Allah ba zai karya ba ya Allah ka ba mu ikon ganewa shine Allah ta'ala ya ce fahum ya amahun Allah ya suna ɗaimuwa cikin ayyukan na samu Allah ta'ala ya ce ula'ika ula'ika alladhina lahum fil su'ul azab Allah ya ce waɗannan su ne su waɗanda suke da mummunan azaba ra tashin kiyama rashin yadda da lahira duk wanda ya mutu da wata aqida bai da'a tashin kiyama ba Allah ya suna da wata irin mummunan azaba ra tashin kiyama ai ashaddu anwa'ihi suna da mafi tsananin nau'i mafi tsananin nau'i na azaba yace wa huwa al shi ne kisa tun duniya za a kashe su wal asri fi dunya kuma za a kama su a duniya zama bayi idan kafin su ya bayyana za a kashe su kuma a kawo zama bayi ga hannun mutane Allah ya ce kuma in sun mutu bisa ga aqida wa hum fil akhirati humul aktharun kuma su a lahira sun yi wasu mafi hasara wanda ya kowa hasara a tashin kiyama shine wanda ya mutu bai da ana kiyama ba bai da alkiyama ba ya mutu zai kowa shiga cikin matsananciya mun ubangiji Allah ya kare da ne wa musulmi abinda aka so ga mutum shi yadda zuciya ta faɗa mai ana kiyama ka yadda ana kiyama zuciya ka ta faɗa ma ka yadda gaban ka tabbatar ma da wannan wannan shi kenan alhamdulillah imanin ka ya tsaya ke Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah ta'ala yake wa in إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم الله تعالى يتي وإنك كما للي كي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وانا مجانا تأكيد من ذا الله صلى الله عليه وسلم الله يتي للي كأنك صلى الله عليه وسلم لتلقى القرآن للي كان هدواد القرآن أي يلقى عليك بشدة يلقى عليك بشدة wato zai haɗu da kai da tsanani ƙwarai da gaske fatalaqahu wa ta'allamu wa ta'khudhu zaka hadu da qur'ani ta koye shi kuma zaka rika shi min ladun tun daga wurin min indi hakimin alim daga wajen wanda gwani alimi ko mai suka sani fi zalika a cikin wannan wa tasta'milu kuma za a sa ka ne za a nemi ka yi aiki da qur'ani kama nuzila kama yadda aka saukar da shi wa fihi wujubu ta'allumu ad-din a cikin wannan akwai wajibcin koyon addini fi kulli shay'in cikin kowane irin abu bin naqli kamar yadda aka kiran shi kun ga annabi salma Allah ta'ala ya sauka mai da qur'ani kuma da tsanani kwarai da gaske wahayi na farko da ya fara sauka ga manzo Allah bai taba hirgita irin wannan lokaci aka sauka mai da ikra kun ga sai da mala'ika ya kama shi da cikin cikin shi ya mutse shi ya saki ya koma ya ce mai ikra ya ce ma ana bi ƙari ya koma ya sa cikin fiye ya mace shi kaga ya wahala ke daga ran nan sai ya fara aka fara aka yi masa wahayin ayoyi biyar ikra bismi rabbi alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq kaga tun daga nan fara fara matsala ke to haka ma addini duk wanda ka san ya san addini da kyau da kyau ya wahala ba a taɓa sanin addini cikin sauki akwai wasu fila masu shahawa idan suke sun shafa kawai su wuce da ya kuma makaranta ya ɗanwar jin majalisa ga ya kauce marai yan islamiyya suna nan wani ya fara islamiyya ya sai ya fara jin kai wallahi ba a samun kuɗi sai ya bari ai kana ganin suna nan da yan islamiyya da mutum ya fara zuwa ya kwana biyu kwana uku ba a samun kuɗi ya ga ya bari akwai wani ɗan kasuwa na ya fara tahowa karatu shi inda aka mai jaraba da ya fara zuwa karatu da kasuwanci ya fara matsala amma da ya bai can kasuwanci ya kuma noma yin wallahi ni da ba cinar na shi faɗa ni haka ya ce wallahi malam da na fara zuwa karatu ya fara ganin matsala cikin kasuwanci amma wallahi ina bari kuma sai kasuwanci ya kuma noma shi na yanzu ya bar karatu ya bari ana jarabawa ba? eh kowa da irin zaki to saboda haka shi sa, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim lalle kai za ka haɗu. za a hada kada wato qur'ani tun daga wajen gwani mai take ilimi shi ne Allah kenan kai qur'anin ka da zahiri da kowa manzon Allah sallallahu alaihi an sauka mai da Qur'ani yana gida an sauka mai da Qur'ani yana cikin tahiya an sauka mai da Qur'ani yana masallaci an sauka mai da Qur'ani yana yana wasu wurare sai har saman dabba ma an sauka mai da Qur'ani an sauka mai da wasu sura cikin yana cikin tahiya yana saman dabba sai ta kurwa a dole saboda yayi nauyi kwarai da saboda haka shi yasa yake cewa anan zaka da Qur'ani tsani kwarai da gaske fata sai ka koye shi wa ko wata akudu kuma za ka rike shi ƙwa'ani ƙwaƙwalwa za ka rike ma shi zuciya za ka ajiye mashi. shi saboda ka shi ya sa mala yace a nan a cikin wannan aya akwai wajen tun koya addini koya addini kamar yadda aka saukar da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka yan uwa musulmi idan muka diba yace kama ja'a min indillahi wa bayyana hun nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda addini ya zo daga wurin Allah ya kuma manzo Allah ya bayani ga mutane mu yi hankuri jama'a wallahi mutum zai koyi addini sai ya koma inda ahli sunna ka je ka samu littattafai qur'ani da hadisi ya karanta su nan za ka gane addinin ka da kyau littafan fiqh dukan su yi bayanin addini kuma su yi fassara ayoyi da hadisai saboda haka ana son mu shi yasa ga dalibi ilimi na yanzu zai hada biyu ne ga littafin fiqh yana yi ga hadisi in ka ce wurin malam sai ya tambe ka da mi da mi ta halar halal na yi ahadari na yi ishmawi su ɓangaren hadisi wa na yi arba'una ga sai to yanzu ya yi kyau in ka ɗaga kai sai a samu littafin lugha littafin lugha na koyon larabci a kai ka sama na hau da sarf amma in ya zan kai ɗalibi ka so kace kai abinda aka so kawai kana son ka koyi larabci ne kawai ba addini ba to kaga ka saki tsari cikin addini aka koyi larabci da ba don kai waɗanda littafin larabci aka koyi larabci mai zurfi sai nan gaba sai kai kai cikin karatu za a fara koyi da shi ko ba gaskiya ba amma abin da aka so ga mutum yan uwa musulmi shine ya koyi addini shi qur'ani da hadisi da maganganun magabata to ya Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah ta'ala ya ce إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبل لعلكم تصطلون yace summa zakara ta'ala khamsa sannan Allah ta'ala yayi bayanin kisoshi guda biyar li bayanin mawdu'i sura domin bayanin topic na wannan sura kuskanta da zukata zuwa ga Allah an kawo kisoshi guda biyar wa'anda suke wa'annan kisoshin dukkan suna karantar da mutum ya koma ma Allah yanzu ga Allah ne babu kisa annabi Musa alaihi salatu amma ba farkon ta ba Allah zai katso muna ita wannan kisa ta annabi Musa amma daga inda yayi kiyo shekara goma an auren mai da mata ta yanzu ta zama tashi to yanzu ya tashi daga madina zuwa ƙasar yana sama hanya sai ya ɓace ma hanya ya ɓace ma yana neman ina na ina mai zai bai sani ba kuma ga dari kuma ga matai ta ga ita da matai ka san wani bi idan mata kana jin dari kai naka dari bacci waye kamar mata kai ina cikin matsala sai ma naka saka matsala sai ta bace to shine lokacin da Allah ta'ala yake ba mu labarin wannan saboda ana son a karantar da mutane cewa idan ka fuskanta zuciya ta fuskanci Allah to baka da matsala shine yake cewa ukur ya manzo Allah ka ambata iz qala musa li ahlihi lokacin annabi musa ya ce ma iyalin zawai su matarsa inda inda inda masirihi yayin tahiyarsa min madina daga madina ila masa zuwa kasar masa yace ma iyali ne inni anas sunaran ni na na linkayo wuta min ba'i daga nesa inni anastu ai afattu min ba'idin nara na hango wuta daga nesa hijira sa'atikum minha zan zo muku daga wutan nan bi khabarin da labari an halin daga hanya halin hanya halin dariki halin hanya ina zamu bi nan muke ko nan muke ko nan zamu bi wa kana qad dalla ya kasance ya bace mu hanya fal insanu yadillu shi dan adam yana ya bace bi nafsihi yadillu shi dan da kansa yana ya bace mu hanya hatta an dariki amamu hatta hayata azwa yana ya bace mata sai da ka sha bi ka sha zuta sai ka bace jama'a ko ba a samu haka ana samun daimuwa sai ta kama mutum sai ya bace hanya. to annabi Musa ya bace hanya bai san ina zai bi ba kuma ka da tare iyalin sai ce iyali su zauna jira ka hanya sai zai samu labari na halin hanya ina ya kamata a bi aw atikum bi shihabi qabatin ko kuma in zo muku da wata yula ta wuta ta wani kyankashe ko wani abin nan bakin wuta شهاب أنا من يوسف ذا أقولنا نعم ما إيش يتي بدون إضافة بطارة إضافة بشهاب قبط معنى يأتي بشهاب قبط بدون إضافة تأتي بشهاب قبط وبالتنوين شهاب سيأوى شهاب تنويني سيأتي بشهاب قبط وبالإضافة ما أجرى بشهاب قبط يبيان بيان أي شؤلة نار الزنزو دوتا wato wuta yula ta wuta haka fi ra'asin fatila wato ga kan wata fitila haka zan kunnu zan doso na wata wuta sai in zo da ita au udin ko kuma wani icce sai in kunnu ga bakin wasu sai in in kunna wani mutanji la'alla kun tasalun domin ku dan dumama wato ma jikin ku ku dan ji abin nan idan muka dubi wannan aya Allah ta'ala ya ambaci iyali da mata guda إذ قال موسى لأهله yana annabi Musa ce ma iyalinsa mata guda ta ita dai babu da tare da ta haihu ba daga shi sai ita shi yasa kana cewa iyali na matar ko bata haihu ba ita dai sai a ce mata iyali zama ko ba cewa haka domin saboda ita ga ita dai din nan ya aka samu shekaru sai ga ta yi gari ita dai shi yasa haka mace iko Allah kana ganin an samu sai kurkiya an wanke mai an hada shi da ita kyale su dai wata yana yan kuma cikin daki take ji ayi mui a cika ji a cikin gurguma a cikin zuzu to ka ba da yan shekaru ta sai ka fara jin motsi ba su daina ba ka fara jin kukan jariri wata rana sai ka kama jin wata hayaniya wata rana ta kaure faɗa ɗaya su kai ya sun kai biyar ko shidda ko goma saboda wallahi mace iko Allah ya raga ta kuma abin za ta aihuwa Allah ɗaya so da aihe malami da aihe ɗan kasuwa da aihe ma'aikacin gwamnati da aihe wane ne ko mace guda shi ya sada an kira ta iyali ba lahi ba ne jama'a yana fata mun gane magana Allah ya ba mu ikon ganewa shi yasa Annabi Musa ya ce ma iyalin ku jira idh qala li ahlihim futu yayin da ke kuma iyalinsa ku dan zauna ku jira na hango wuta yana in samu labari ina hanya take ko kuma in samu bakin wuta in kunno mu dan dumawa mu dan ji dumi kuma kun ga wannan ya gwada cewa idan mutum zai tafiya in son samu ita da iyali musamman ita ɗaya ta doki abu ka sai da akwai wata ga wanda shi na aiki nan sakwato sai ya ce sai sati ya kare juma'a su ne ya dawo na argun ya batta nan ko ba gaskiya ba sauki abu ka sai ta rika ma jika Kuma ta rika ma jika in sa ya ta waye ta yi ma shayi ya yi ma sa ya ta waye sai ka ta yi wajen mai abin ka kashe kudin juma'a ina fatan mun gane magana magabata in za suna haurin yaƙi. da matan suka zuwa ne eh, ka zo ne su yahi <laughs> wanda adda abu ce wala da kuka da abu kai ko karatu zakana ya akwai hili dauki abu ka ita ko karatu zakana in kana da dama dauki abu ka ita sai in kana samu dan daki inda zaka labawa da ita ka aje ta nan a ranci da Allah ki da abu amma sai ga wallahi wallahi ni hana min karatu saka in sai da mun hmm? sai da abuka abin da zaka bar masa nan gida da wanda in kuna tun za ku tare sai ya yi abu da yanzu ka raba biyu dole sai ka raba masa abincin za su sai gida can kuma sai ka ci amma in kuna tare zuwa ina fatan mun gane magana akwai wanda ya ce min wallahi wani gaskiya ne ban iya karatu ko saudiya an ka ɗauke ni ban iya shekara gaba ɗaya? ban tare da iyali saboda ka sai dai a da na an fasa shi amma ban iya shekara guda cir ban tare da ita su kaga wanga maza ke amma wani ko shekara biyu na ko uku na ko biyar na wannan iya sai ya kage kan tana jira sai su kuma haƙoƙi su samu matsala akwai matsaloli inda mutane suke kaga mutum ya ta yace wurin da kuɗi ya yi shekara biyu bai dawo ba kuma ga masu gida kaga ya ta ta abinda an ce mace ko an yi wuta wuta wata hudu na da na na'amar ya tambi da ya fi hafsa kam tasbirin mar'atu an zaujiha shi mace kwana nawa take iya ɗauka hankuri ba ta da mijinta ta ci shaharai wata biyu duk mace mai miji wata biyu na taka iya yi ya hankuri bai bai bai wata biyu ba shekara biyu ba wata biyu ya ce amma gate wata ba ya an kai dabbul shi ne ka kai eh, hankuri bijin sabi ta da ita to shi ya duk da kake da kuɗi duk ka samun kudi da zaran kai wata hudu ka dawo gida ko ba gaskiya ba in ka wuce wata hudu ka ci amara ka shiga cikin hakkin ta sai ta yahi akwai mutanen masu zuwa kasashen waje wurin bada kudi wasu na zuwa cote d'ivoire wasu na zuwa kamaru wasu na zuwa libya eh ghana ƙwarai ku kaga mutum ya na samun kudi ba shi iyaka ce mata transfer iyaka shi mata aike amma problem bai tafowa kaga irin wannan abinda aka so su abinda za ka iya yi in kai wata hudu ka dawo in ka dawo ka samu sati biyu ko kama da haka sai ka sake komawa in zai yi kuma ka ɗauki abu sai da abokan saboda shi al'amari na haƙƙi na aure bai yadda mutum ya yi wata hudu bai nan zama ina fatan mun gane magana amma akwai babin lalura lalura ta sa inda ka ce baka iya dawo in ka dawo kuma baka iya komawa amma sai mu ji wa gaisu nan ɗaya wurin da kuɗi in ba nan ina ba canza wuri mana inda kana iya zuwa bayan wata guda ka dawo kana ganin hajji hajji za ana kafin sanarwa da matan su manzan Allah ku yi ayyakai da mata ne wa za ana da ita cikin tafiya ke magabata wani ko tafiya zai yi kwana biyu uku ya dawo da iyali ne ya kasuwa lokacin mara yake su ci tare in ya sai hotel ya kwan su kwan tare ko ba haka ba dan ya kama daki kai da kama daki ko biyu duk na. amma yin iyalin kana nan ka kuna tare su so da dole da suna daga cikin wanda ya kamata matasa su kula da su kula da shi ga da irin wannan to Allah ka ba mu ikon gane sannan kun ga wannan ya bar ana tausayin mace ana tausayin mace tana jin tsari kaga akwai bukata ta samu mata abin da dan kunna sun zahi zahi ko ba haka ba shi yasa kana ganin duk mutanen kirki in tace yunwa na kai? to yanzu hankalinka ya tashi duk za ka samu zaka ka kawo zabe wato tausayi wanda Allah ya tsakanin mata da miji ta ce wallahi koyin wa da kai to bale tana da juna biyu ta yi abin ta kasa wata sai ta yi abinci kowa ne ba sai ta ce wallahi na miya ne ko ga baki na ballasa ba da kai in kana da fikihu me ya kamata ka yi

wata ce abin da ka so ya bullu su wata kafa wata ce abin da <laughs> bulalan malam ta kafa a akwai bulalan malam ko da ya kwalaba yara da saboda haka yan uwa musulmi ana son mutum ya tausayin iyali ko ba gaskiya ba Allah ubangiji ma ku ikon gane da wasu Allah ta'ala ya فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها نوري أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين الله تعالى فلما جاءها يا يند يزو متى annai musa yadda ya zo wajen wannan itaciyar ko yadda ya zo ma wannan wutar saboda damirin ja'aha ya zo mata ya udu ila shajara allati fiha nar ko kuma ya udu ila nar allati abtara anasa yana kuma zuwa ga wutar da ya gano Malam malamma jaa halukun da ya zo mai ita wannan wuta nudiya sai a kira shi ai bi an buri kaman finnari mana barakallahu Allah ya yi albarka man finnari ga wanda a cikin wutan nan Allah da kai da shi ne a wurin burika man finnari mana Allah shi albarka man finnari ga wanda a wajen wannan wuta shine annabi Musa alaihi salatu wassalam wa man haula da kuma duk wanda a kewaye na wannan wuta sune mala'iku ayul aks ko kuma aka sun wannan yace wa burika kalma burika wa yata'adda bi nafsihi wa bil hurufi yace wa bi qadri ba'da wa yuqaddar ba'du fi makan ay burika man fi makanin nari ma'ana Allah shi albarka ga wanda abba giran wannan wuta wa man haula da duk wanda ake wayarta wa subhanallahi kuma tsalki ya tabbata da Allah rabbul alamin ubangiji halitta min jumlati ma nudiya wa ma'ana ai tanziha Allah tanzihu Allah ko anis suwi wato tsarkake Allah ga duk wani irin mummuna abu kinan fa subhanallahi tsalki ya tabbata da Allah rabbul alamin ubangiji halin kinan lokacin da annabi Musa ya ce wajen wuta sai ji an kira shi ya musa ya fi musa ni ne allah kun ga ya sake jin magana allah wurin sannan aka ce cire takalminka ya ɗebe takalmi ne to shi na wasu da cewa wai idan za a gaisa da a sai ya takalmi saboda allah ya ce musa cire ka amma kai da za ka cire masu rukinka takalmi rukinka allah na kaga ba allah ba ne yarinya sai daga inda ta gaida baban sai ta ce takalmi saboda mi kana ganin tsahin da in an ka biyo inda malamai suke sai ya ɗebe takalmi a rike ga hannu sannan a ƙara gaba ya an ka wuce sannan a kuma sa'a zuwa kuma guda irin wannan eh da wuya suka yi haka na amma sun bari ko ko yanzu ƙauye ana yi daga sai sun ɗebe takalmin su ko ya an kai wasu in za a biyo a wuce sai an ɗibe takalmi wai na shi shiga takalminka Allah ya ce ma annabi Musa cika takalminka wa khala'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa cika takalminka kana wani waro rafi wato mai tsalki wanda kuma wanda kira kowa saboda ka annabi Musa ya ji magana Allah wannan wurin ya ga nau'in wuta na kala daban-daban Ina zuwa kai ji an kira shi ce inni an Allah rabbul alami ni ni ne Allah ubangijin halittu daga sai ce lalle al'amari ko ya girma kenan ka tuwo mu dan wuta ko ka samu labarin ina hanya take sai ka iske Allah gashi da kai ne ga wuri shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa subhanallahi wa subhanallahi rabbil alamin alki ya tabbata ga Allah ubangijin halittu sai Allah ta'ala ya ce ya Musa يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يوم مسلم أنا كان وانا حدوة تاني موسى أسمى حدوة حرقود يفاقي لزم كان الله باقونا كزم كان الله وانجش أكو نفرقود يفاقي يسمى كان الله سبحانه وتعالى shi na sai Allah ta'ala ya ce ya Musa ya kai Musa innahu yadda al'amarin yake ana Allahul azizul hakim ni ne Allah mabuwaye mai hikima a ga iyakan magana kaga nan shedannu suna umarni da wannan sai su iska malami in sun gane malami ana iya tunan sai a salama mai gida da daddare sai ɗaya ya salama maka sai da waka sallama sai ce ni ne Allah Shehu Abdul Qadir Jilani wanda aka jingina kadiriya zuwa gare shi malamin Allah na ahli sunna na kwarai wallahi shi ma shi dadi ya taba zai mai da daddare yace mai ana Allah sai yace alladhi la ilaha illa huwa sai shu ya sheikh abdul qadir ana allah sai ce allazi la ilaha illa huwa sai ya sai da wajen so uku yace ya sheikh abdul qadir ni ne allah sai ce allazi la ilaha wannan ba ba ba sai bai amsa daga sai ce na gane kai shi ɗan ne a uzu billahi na shaitanir rajim shi sai bace ta ya kaga yanzu inda irin rudu malaman nan na malami rudu ɗaya irin irin sunan wayan suke neman buwaya wayan suke neman nakali suke neman girma da shuhura yana taimeni ne Allah sai ce alhamdulillahi rabbil alamin mi abba bayani to ko waɗa ma jama'a ka suyi kaza suyi kaza suyi kaza suyi kaza shi sai to jama'a sun sa ta waye jama'a su jiya fa na yi babban babu mi ka ya ce wallahi Allah ya tafi da dare ina cikin ɗaki zamne sai ga Allah ya tafi ya yi min sallama ni ce wai na sai ce shi ne Allah ya ce min kaza ya ce min kaza shi ke nan wa da labari ya wasu sun ko ina sai ga annin da tafowa to ko gwada wani sai ce ma shi ne Allah ka ce allazi la ilaha illa huwa ka gani ina amsawa yayi kaɗan wallahi ko da mutum ya ce shi Allah ne ba zai yi da ce shi ne la ilaha illa huwa ba ko ba gaskiya ba da ubangiji Allah ya kare kun gana annabi Musa alaihi salam ya ji magana Allah yace inni ana innahu ana Allahu al-aziz al-hakim ni ne Allah mabuwayi mai hikima kuma ka sani wa alfi asa. sandar ka jefar da ita jefa ta za ka ga abin mamaki yace falamma ra'aha lokacin da annabi Musa ya ganta bayan ya jewa ta ta rikide ta canza ta juya ta kuma wani irin maciji ta tana tana tana makarkata tana kadawa yace ka anna hajanun ka ce wani irin kwamarci ne hayyatun khabiyatu sari'a ka ce wata irin ya ce ta sauka mai bala'in sauri sari'ul haraka mai saurin motsawa ma a ke bari jisfatiya tare da girman jikinta katon kwamarki baki irin maciji idanun sun yi ja kuma ga da saurin tafiya ko da cikin mace zai akwai masu kaloli daban-daban akwai masu saurin tafiya sannan akwai wadanda suke suko baki na amma ya suka da ja akwai jannar suru ko babu to shi yasa ka sani ko wace al'umma Allah na halitta daban-daban yanzu mutum zai ma waɗanda an na sun ma suna da yawa yanzu an gano wani ƙarin maciji wanda cikin ƙasa ya kashe jiwa cikin ƙasa ya kashe jiwa sai in zai ɓanna ya ƙasa ya shiwon zai shige ciki sannan wata yawancin manya manya mace zannan ba su cutarwa manya masu ƙasar jikin da masu haɗewa ba su yi cutarwa ba to saboda haka wannan macijiya ta kuma baka ga ta da girman jiki sosai ga ta da jan ido sanda ne ta kuma haka annabi Musa yana ganin ta kuma hakan ta jiyo shi ta kalle shi walla mudubin sai shika da gudu sanda ya sa ta kuma macijiya amma sai shika da gudu kadiba ba annabi na manzon Allah ne zai zama ya zama rasulullahi daga nan inda yake amma saboda ganin tashi hankali irin na maciji sai shika da gudu shine walla mudbira ya juya ina mai ina ina mai gudu a guje walam yu'adhib da ko juyo ba ko waiwa bai ba walam yarji bai dawo ba sai Allah ta'ala ya kira shi qala ta'ala ya Musa Allah ya ce ya kai Musa la ta takhaf minha kan ki tsoro mutijan sai tsoronta inni la ya khafu al-mursalun ni wuri na mazuni ba tsoro in dai manzo na na Allah ihina wuri na bai jin tsoro duk abin da ya gani kada hankali ke tashi kaga ya samu kwanciyar hankali ke sai ya dawo inni la ya kafu ladayya al-mursalun sai ce illa man zalama ko sai wanda ya zalunci kenan ba manzo ba kenan dan manzo ba zalunci Allah ya ce illa man zalama nafsahu sai bai zalunci kai ta hanyar kafirci yayi girman kai kuma dala usman ba da sunsa canza kyakkyawa wato ba da su in bayan mummuna su kuma badala husna ya canza abin da kyakkyawa ba da so in bayan mummuna ai bi an ata bi an amana wa ta ba sai wanda ya imani ya tuba mana wanda ya mugu aiki ya sake dawa ya tuba sai Allah ya ce fa inni gafur rahim lalle ni mai gafara da kuma ni mai rahama ne ne yan wa musulmi wannan aya tana gwada cewa Allah madaukakin sarki duk wanda ke wuri ne bai tsoro bai kama da shi duk abin da ka gani Allah ba zai bai cuta maka ba saboda kenan wannan wannan wannan kasa suna gwada cewa zuciya tsaya ga Allah madaukakin sarki kawai ina ganin kuma ne ya kamata a tsaya ko sai mu tashi wa adatul yadaka fi jaybika yan wa musulmi ai hankuri da karatun ga yanayi a tahiya muna fatan dai abinda a ciki na darasi Allah ya sa Allah ya sa mu dauka abinda a ciki kuma na wa'azi Allah ka sa mu wasu kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana yadda muka fara wannan karatun Allah ya bada mana wasu lokuta kuma lafiya haka Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh